Pourquoi les gens n'aiment pas les gens Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro sunana Sarfil Hashin Gumel barkanmu da sake saduwa da ku a wannan la'asariya tare nake da Murtala Faruk sanyi da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Asabar 18 ga watan Fabrairu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. koriya ta harba wani makami mai linzami da ke cin dogon zango zuwa cikin ruwa da ke gabar tekunta a wani lamari da ake gani tamkar takalar fada ne na harba makamin nukiliya karo na biyu a wannan shekara an kashe akalla fararen hula 53 a wani hari a lardin hamada na homs da ke tsakiyar siriya inda ake zargin kungiyar is da kai harin an sami gano gawar dan kwallon kasar ghana christian atsu wanda ya mutu a karkashin ginin gidaje da yake zaune bayan mummunar girgizar kasa da ta auku a makon jiya to kanan labaran kenan cikin shirin za a ji cewa yayin da gwamnatin jihar zamfara ta buƙaci dukkan ƙungiyoyin masu zaman kansu su kwashe nasu ya nasu su bar jihar an shiga wani hali saboda akwai partners kamar UNICEF WHO in ce su kwashe kayan su irin taimakon da suke ma jiha kan harkar lafiya ai matsala ce to bai yiwa a ce a karo kowa to yanzu gaskiya muna muna da consultation ana meeting haka kuma za a ji cewa amurka ta mayar wa da najeriya wasu kuɗaɗe da ake kyauta zaton na sata ne a wannan makon da ya gabata gwamnatin kasar amurka ta dawo da kudade akalla dalar amurka 954 ga gwamnatin najeriya wanda tsohon gwamnan jihar ta bayelsa dsp dipre alamisiya sai kuma shirin a dawo lafiya na baba ko makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma masu kuke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Hukumar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Asabar cewa ƙin bayyana inda wani fursunan siyasa da Rasha ta yi tsawon wata ɗaya ya haifar da damuwar cewa an tilasta masa ɓacewa ne. Iyalai da lauyan andre Pivovarov sun kasa saduwa da shi tun a ranar 8 ga watan Janairu. sa'ad da ya aika da wasiƙa yana bayyana musu cewa an ɗauke shi daga gidan yarin st petersburg zuwa wani gidan yari na daban human rights watch ta faɗa wata sanarwa cewa wajibi ne hukumomi su gaggauta sauya tunani kan ɗaure shi da aka yi da ke da alaƙa da siyasa a kuma saki Varo ba tare da wani sharaɗi ba kuma yanzu ma a baiwa iyalansa da lauyansa damar saduwa da shi a cikin watan yuli an yanke wa Varo hukuncin ɗauri na tsawon shekaru hudu saboda samun sada laifin shugabancin wata haramtacciyar kungiya da a yanzu aka rusa ta ta fafutukar demokuraɗiyya da kare hakkin farar hula a rasha an yi ta yawo da shi daga wannan gidan yari zuwa wani to a watan satumba yayin da kuma aka ki bayyana wa iyalai da lauyansa a inda yake koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami da ke cin dogon zango zuwa cikin ruwa da ke gabar tekunta kamar yadda hukumomin koriya ta kudu da japan suka bayyana a yau asabar a wani lamari da ake gani tamkar takalar fada ne na harba makamin nukiliya karo na biyu a wannan shekara hadakar manyan hafsoshin tsaron ƙasar koriya ta kudu suna zargin makamin mai cin dogon zango ne da aka harba daga yankin sunan a kusa da pyongyang babban birnin kasar da karfe biyar da minti ashirin da 22 agogon kasar rundunar soji na ci gaba da nazari na yanayi da kuma bayanai kan harba makamin kamar tazarar da ya ci da iya tashinsa da kuma iya yawan gudunsa. sa ma'aikatar tsaron japan ta saka makamin a cikin jerin samfurin icbm da ya tashi tsawon sa'a daya kafin ya sauka a tazarar kilomita 200 a yammacin tsibirin oshima da ke hokkaido an sami gano gawar ɗan ƙwallon ƙafar ƙasar ghana christian atsu da ya mutu a ƙarƙashin ginin gidajen da yake zaune a kudancin turkiya bayan mummunar girgizar ƙasa da ta auku a makon jiya a cewar jami'in kasuwancin dan wasan da ya taba taka leda a kungiyar chelsea ta ingila murat ozimet ya faɗawa manema labarai cewa an gano gawar ta atsu ne a cikin baraguzai kuma ana ci gaba da tono ƙarin kayayyakinsa tuni kuma da aka sami ganin wayarsa ta salula an tsara atsu zai yi tafiya ta jirgin sama daga kudancin turkiya 'yan sawo'i kafin aukuwar girgizar kasar to amma manajan dan wasan na kungiyar hayatspor ya ce a ranar juma'a dan wasan dan kasar ghana ya yanke shawarar tsayawa tare da kungiyar bayan zura kwallon da ta baiwa kungiyar nasara a wasan super league ta ranar biyar ga watan fabrairu to nan ba da jama'a murtala zai sake damar da karshen labaran duniyar amma kafin nan yayin da ayyukan kungiyoyin bada agaji ke cikin rashin halin sanin tabbas a jihar zamfara biyu bayan umarnin da gwamnatin jihar ta basu a makon jiya na ficewa daga jihar zauren gamayyar kungiyoyin fararen hula na yankin arewacin najeriya na ci gaba da mayar da martani ga takwarorinsa na kudancin kasar dangane da kiraye-kiraye da shugaban kasar ya sauki wato na sauki shugaban hukumar efcc abdulrashid bawa daga mukamansa daga kano muhammad ibrahim kwari ya aiko mana da rahoto kan wannan batu a makon jiya ne dai gwamnatin jihar zamfara ta haramta aikace-aikacen kungiyoyin ba da agaji na ciki da wajen najeriya da ke aiki a jihar tare da ba su umarnin ficewa daga jihar ba tare da bata lokaci ba gwamnatin dai ta ce bayanan sirri na nuni da cewa kungiyoyin na dafa wa tsagerin da ke barazana ga lamuran tsaron jihar wato 'yan fashin daji sai dai kungiyoyin fararen hula a jihar ta zamfara sun ce ko da yake gwamnatin na da ikon daukar wancan mataki amma bai kamata cewa kungiyoyin kudin gora ba lokacin da abu ya faru mun je mu samu shi commissioner of uh, home affairs security and home affairs shine ya gamu da cewa particularly he is referring to particular ngo wazo biya peace initiative idan aka kama wata tana taimaka ma bandits suna ayyuka to bai kamata a ce an zubar da ruwa kowa ba da yaron da ke ciki an gama wanka sai a tsaya a bayani a gano ne NGO a tsaya an ke kunci to amma an zo an ci NGO su kwashi kayan su ya kusan is very serious tension shi yasa coalition of NGO su kuma suka doka suka bada bandin din su cewa sun barranti da wannan magana da gwamnati ta yi muka fitar to da muka fitar mun yi tsammanin har yanzu ya magana kun bai karshe komai ba to kuma zuwa na hali yake ciki eh to gaskiya ana ana Ministry of Health Ministry of Humanitarian Affairs su ma sun da korafin su saboda akwai partners kamar UNICEF WHO in ce su kwashi kayan su irin taimakon da suke ma jiha kan harkar lahiya ai matsala ce so bai yi a ce a kori kowa to yanzu gaskiya muna muna da consultation ana meeting. Kwamarin Muhammad Kabiru Rabiu kenan shugaban zauren gamayyar kungiyoyin fararen hula a jihar Zamfara. Ya zuwa yanzu dai ba kai ga cima wata matsaya ba tsakanin bangarorin biyu. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da gamayyar kungiyoyin fararen hula na yankin arewacin Najeriya ke ci gaba da mayar da martani ga takwarorinsu na yankin kudanci. waɗanda ke cewa ya kamata shugaba muhammadu buhari ya sallami shugaban hukumar efcc abdulrashid bawa har ma shugaban gamayyar kwamar ibrahim wayya ke cewa yadda maka wayi gari a 'yan kwanakin nan maka ga wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu musamman daga kudu suna ta faman zanga-zanga da sunan suna wakiltar dukkan kungiyoyi masu zaman kansu daga najeriya na kiran a kira ga shugaba muhammadu buhari ya kori shugaban hukumar efcc ba ma cikin wancan tsarin kuma ba da mu ba a cikin wancan tsarin kuma ba ma goyon bayan abin da suke ambata in kana maganar abin da ya shafi kotu to ka bar wa waɗanda suke ahalin sabgarsi da kamata ya su tara lauyoyi su ga yadda za su ba su shawara su shiga rigimar su ma ta hanyar kotu yadda za su tabbatar da cewa abin da ake zargin shi ciyaman na efcc abdulrashid bawa ta tabbata haka ne tuni dai wasu ke alakanta faruwar waɗannan abubuwa guda biyu da sha'anin siyasa wato baccin umarnin gwamnatin zamfara ga kungiyoyin ba da agaji da kuma na neman sallamar shugaban hukumar efcc la'akari da cewa asabar ɗin makon gobe ne idan allah ya kai mu 'yan najeriya za su zaɓi sabon shugaba da 'yan majalisar dokoki mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. An kashe akalla fararen hula hamsin da uku a wani hari a lardin hamada na Homs da ke tsakiyar Siriya kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka ruwaito suna masu dora alhakin kai harin kan kungiyar IS. gawarwakin mutanen da aka kwashe su zuwa asibitin jihar palmira duk suna da raunukan harbin bindiga zuwa kawunansu kamar yadda kamfanin dillancin labarai na sana ya ruwaito wani jami'in asibitin yana faɗa kafar yada labaran kasar ta ce mutanen suna tattara wani ganyen turare ne sa'ad da aka kai musu harin lardin na Homs yana ƙarƙashin ikon gwamnatin Siriya da ƙawayenta. Wasu mutane biyar da suka sami raunuka kuma an ɗauke su zuwa wata asibiti. Daya daga cikin waɗanda suka tsira da ransu ya shaidawa kamfanin dillancin labaran na sana cewa maharan sun kuma kone musu motoci. Ba a sami wanda ya ɗauki alhakin kai harin ba ya zuwa yanzu. Wani jami'in 'yan sanda a Mississippi ya ce wani ɗan bindiga ɗaya tilo ya kashe mutane shida ciki har da tsohuwar matarsa da mijin mahaifiyarsa a wurare daban-daban a wani ƙaramin ƙauye da ke kusa da iyakar jihar Tennessee. Jami'in 'yan sanda Brad Lenz ya ce masu bincike ba su kai ga gano musabbabin kai farmakin a arkabutla a ranar juma'a ba kisan ya auku ne a wani shagon sayar da kayayyaki da gidaje biyu da ke da tazarar mil kalilan tsakaninsu da juna an bayyana waɗanda ake zargi da kai farmakin da suna an bayyana wanda ake zargi da kai farmakin da suna richard del crum mai shekaru hamsin da biyu an ɗaure crum a gidan kaso ba tare da wani bahasi ba bisa babbar tuhuma ɗaya ta kisan kai yayin da masu bincike yake kokarin kara wasu tuhume-tuhume ba kai ga sanin ko yana da lauya da zai iya magana a madadinsa ba. Murtala Faruk sanyin da kenan ya karanto mai labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Gwamnatin Amurka ta mayarwa da Najeriya kalla dala 954 da ake zargin tsohon gwamnan jihar Bayelsa da ɗauka zuwa Amurka. Kuma yanzu haka ma ya koma ga Allah. Wakilinmu na yankin Naji Delta Lamid Abakar Sokoto ya tattaro mana ra'ayoyin 'yan jihar ta Bayelsa.

ga gwamnatin Najeriya wanda tsohon gwamnan jihar ta Bayelsa DSP Dipri Alamisiya wanda kuma tuni ya riga mu gidan gaskiya an tabbatar da cewar ya kwashe kuɗin ne zuwa ƙasar ta Amurka kamin dawo da su kawo yanzu dai gwamnatin Najeriya ta ce za ta tabbatar da cewar waɗannan kuɗaɗe sun iso cikin ƙasar ta tare kuma da mika su ga gwamnatin jihar ta Bayelsa. kan haka ne ya sa na jiyo ra'ayoyin 'yan jihar ta bayelsa dangane da fatarsu akan waɗannan kuɗaɗe. Wannan yana cewa ne na yi matuƙar farin ciki na dawo da waɗannan kuɗaɗe a Najeriya kuma dole ne mu jinjina wa ƙasar Amurka bisa dawo da waɗannan kuɗin da ta yi a Najeriya. Kirana ne, duk waɗanda za a miƙa ma waɗannan kuɗaɗen musamman jihar Bayelsa da su tabbatar da sun yi amfani da su ta hanyar da ta dace domin amfanar talakawan jihar ta Bayelsa. Shi ma wannan ɗan jihar ta Bayelsa ne ya ce. Uh, Yana cewa ne ina ganin kuɗin da aka sace aka kai ƙasar Amurka kuma aka sake maido da su a jihar Bayelsa abin yabawa ne to amma kuma idan ana iya tunawa an sake sace su domin kowa babu shaidun cewa suna cikin asusun ofishin gwamnatin tarayyar Najeriya ko da yake dai wannan ba shine karon farko ba da ake maido da kuɗi Najeriya amma kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu muna kira ga gwamnatoci da su ɗauki matakai. Shi kuwa wannan da ke da suna Harry Dodowa wani ɗan jihar ta bayarsa ya ce. The people are indifferent. Even the state government has not reacted to it. The citizens are not uh, concerned. Yana cewa ne ra'ayin mutane ya sha bamban kuma wasu na ganin an yi bajinta to amma kuma wasu wasu na ganin wani abin damuwa shine gwamnatin jihar ta bayelsa har kawo yanzu bata ce ukun ba dangane da wannan batu ina ganin dai abin da ke damuwar gwamnatin jihar ta bayelsa shine matsalolin kuɗi haka kuma muna ganin ga duka alamu ba a kai tsaye ne ba kuɗaɗen za su shiga aljihun gwamnatin jihar ta bayelsa muna kira dai da a yi adalci ah, eh, har kawo yanzu dai mutanen jihar jihar bayelsa ba su gani ba a ƙasa musamman ta ire-iren dawo da irin waɗannan kuɗaɗe domin amfaninsu kuwa baya dai an dawo da wasu makudan kuɗaɗe amma dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba duk ƙoƙarin da na yi na jin ta bakin gwamnatin jihar bayelsa ya citura domin kuwa na kira kwamishinan watsa labarai a jihar musa ayuba duba amma dai bai ɗauka ba lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal a najeriya to a gaida lamido abubakar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha hudu na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba batun tukin mota ne da harkokin siyasa a Najeriya. Mako guda kafin babban zaben kasar a ranar 25 ga wannan wata. a yayin da jam'iyyun siyasa ke kara kaimi a yakin neman zaɓe shekarar 2023 da za a gudanar a mako mai zuwa shugaban hukumar kiyaye hatsarra ta ƙasa dauda alibiyu ya kara jaddada gargaɗi da ya saba yi ga duk masu amfani da hanya ciki har da ayirin motocin yakin neman zaɓe da su guji yin tsananin gudu da sakaici yayin tuki kana su bi dokokin zirga-zirgar ababen hawa don kaucewa afkawa haɗin ran ababen hawan. shugaban na road safety na kasa ya bayyana haka ne a lokacin da yake mayar da martani ga jerin haɗuran da suka hafku tun bayan fara yakin neman zaɓe da suka hada da ayarin motocin jam'iyyun siyasa da wasu ayarin motocin ma da suka yi sanadin asarar rayuka da dama da za a iya kauce masu dauda biyu ya nuna rashin jin daɗinsa yayin da ya bayyana cewa duk da gargaɗin da yake ta yi da kira ga yin takatsantsan a lokacin tuki da ma sauran kiraye-kiraye da rundunar ta yi wa waɗannan direbobin har yanzu suna karya dokokin da aka kafa da dokar hana saurin gudu da kuma shiga halin tukin ganganci da ke cin karo da mafi kyawun tsarin amfani da hanya. yanzu da ya rage mako guda a gudanar da zaben koshin kwalliya tana biyan kudin sabulu akan kira da shugaban hukumar road ya yi wa direbobi da su yi takatsantsan a kan hanya a lokacin da zaben kasar ke karatowa tambaya kenan da naiwa shugaban wata tashar mota wanda ya bayyana sunansa kamar haka na farko ni mai magana sunana baban gida bala director sarki transfer adamawa state na biyu ala lakika abinda shi shugaban road ya ya kira a kai ya yi bayani kuma mai ma'ana kuma ya yi bayani mai nagarta abun da yake faruwa ya yi jawo hankalin direbobi saboda guje-guje da kuma juye-juye da moto da kuma lokaci da muke na gaban siyasa wayanda za ka ɗauka karka mutanen da ba su da nutsuwa sannan kuma 'yan shaye-shaye 'yan bangan siyasa su suke yawan sa direba su fitar da direba cikin hankalinsu. To Musa 'yan bangan siyasa wani sa'ilin suka ɗauki irin bus bus na tashoshi haka shin akan zo a ɗauki mutanen ku kuma an ɗauke su sukan samu matsala tare da su wa'ina 'yan bangar siyasa? eh to abin da yake faruwa shine mu motan sauki mota ne na kamfani so ba mu daukan irin harkoki na maganan siyasa in dai tafiya za ka yi joni daga wani state zuwa wani state wannan za ya bada mota amma duk mota da ya shafi za a tafi a je harkan siyasa da ita ba mu alaudin mota ya fita ya tafi wannan harka dalili komai yana iya faruwa ana iya samun sabani har ya kai a kona mota ana iya sabanin doke-doke da wayansu abubuwa wanda dai ba su dace ba. to yin shawaranka ga direbobinku da ma wasu direbobi a najeriya game da sha'anin zaben nan da kuma zirga zirgan ababen hawa abin da nake ja hankalin uwana direbobi kowane direba da ya tabbatar da cewa yanzu lokaci ne wanda ba wai gaban ka kawai zaka dinga tukawa ba kana tuki kuma kana kula da gaba kana kula da baya domin mutane da yawa direbobi wansu suna tukin ne ba tare ma da takardar shaidan cewa direbobi ba ne sannan na biyu duk yayin da kawo hanya to ka ya zamanto yana kan abin da kake yi duk abun da zai faru in baka cikin guduwa da kuma fitan hayyacinka to duk abun da zai faru zai zo da sauki amma duk yayin da zaka ke tuki kake guduwa kana fita hayyacinka duk wani abun da zai faru zai iya faruwa ne abun za yi asarar rayuka da kuma dukiyoyi. To a gaida baban gida Bala da ya mana wannan tsokacin. Ɗaya daga cikin manyan tashar muntar Muhammad shi ma ya min tsokaci kamar haka. ne ya tsinke kanka ba, ni malam wuce Babban abin da ke faruwa da tun da zai zama da ya sami mu tare da direbobi muna musu latta a kan magana da kai nan kowane wayewar gari kwana ɗaya kwana biyu mukan tara direba muna ja masu kunne kan tukin ganganci yanzu yanzu na ma daɗewa mara su fi suka bar nan sai suna yi mana yan gwaje-gwaje ko za a samu direba wanda ke ɗan shaye-shaye ko kuma za a samu wanda bai fahimci aikin da rosace suke yi ba a fahimtar da shi bakin gwargwado muna kokari a kan fahimtar direbobi a kan kare layukan jama'a To a daidai wannan lokacin za ka iya cewa akan samu matsaloli na hanya a daidai wannan lokaci da ake shirin yin zaɓe? Hanya ta akwai matsaloli gaskiya labari. Na farko hanyar Najeriya kan ba su da kyau. Na biyu inda ke da kyau da za ka samu ƙauye a gari sun kawo itace sun jibga a hanya. Ko sun yi bombs wanda ba gwamnati shi da ba su suka yi shi. Wanda shi ɗan yi da daga yana iya kosin azda. To amma ana cewa duk da hanya ba su da kyau da direbobi kuma za su yi irin tukin da ya dace su je a hankali kila ba za a samu matsala ba kamar yadda kake magana. Akwai shawara da kukan ba direbobin ku wurin yawan gudu? Kwarai da gaske kowane direban mu duk wanda ya zo ya samu wani ya wuce shi ya kauce ɗari da ashirin direban da aka wuce in yana tafiya ɗari na aka mutum ya wuce shi ya kan bugo waya ma shugaban mai ce wannan ya zo ya wuce shi amma shi kansa yana tafiya ɗari ne amma wani kaza ya wuce shi kuma kira wani kaza da mutum ya rage wannan gudu din da yake yi yawa. To madalla masu sauraro a nan ne kuma za mu ji tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman Jumbe Hamza da ya haɗa mana sauti. Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida Baba Yakub makeri yanzu kuma lokacin da zan duba na karanto kaɗan ko kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu rauki aiko mana ta email. To sakonmu na farko yau ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Mahaikar Roga Sokoto. Suka ce a gaskiya wannan kai komo da ake tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da wasu gwamnonin bai kawo kallo ba. Wannan bangaren su ce baki wannan su ce fari. Saboda haka muna fatan gwamnati za ta sanya idanu kan bankuna domin wallahi zancen wadata mutane da sabbin kuɗaɗen yana neman bin ruwa idan har yanzu ba su fara wadata ba sosai. sai kuma sakonmu na gaba da yake cewa tashin hankali da tarzoma da ta ɓarke a jihar Legas dalilin karancin takardun naira ba shakka abin takaici ne. Da fatan gwamnati za ta yi hanzari wajen shawo kan matsalar kafin ta watsa sauran jihohin Najeriya. Saƙo daga Mansur Almugumel. Sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga Isuhun Dila Faki. ya fara da sallama ya ce hakika wannan hali da muke ciki a najeriya sakamakon haranta karɓar tsaffin biyar ba ƙaramin jefa al'umma cikin zulmi ya yi ba domin duk wanda ya ciniki ko kuma ya cinikayya tsakanin ranakun laraba da safe alhamis to wallahi wannan iftila'i ya datsa da shi sai dai mu roki allah ya kawo mana mafita sako daga isuhun dila faki sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito shi kuma na haɗin gwiwa ne da ya fara da sallama ya ce taron koli da shugabannin ƙasashen nahiyar afirka suke yi a can ƙasar habasha a wannan rana ta asabar muna fatan za su tattauna kan hanyoyin da za su kawo wa ƙasashenmu na afirka wato su warware matsalolin da suke musu ɗaurin goro To, sakon ya fito ne daga Sunusu Maɗafe da magaran da Ilyas Yakubu Ɗigawa da kuma Yakubu mai aski Badaraka da ma Malam Kora ganin sarkin noma. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir, jihar Yoban, Najeriya. Ya fara da sallama ya ce umarni da shugaba har ya bayan na a ci gaba da amfani da tsaffin takardun kuɗin naira 200 har zuwa ranar wato 4 ga watan goma hakan ya yi daidai domin matakin zai rage raɗin da talakawa ke sha a wannan lokacin to sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau da ya zo daga shehu adamar jau ya ce shugabanninmu ya kamata ku sani cewa sai da sukuni da kwanciyar hankali sannan zaɓe ke yiwuwa kun karɓi mana kun karɓe mana tsafin kuɗaɗenmu sannan kuma kun hana mu sababbi kuma wai haka kuke min tunanin mu fita zaɓe gaskiya akwai matsala Allah ya kyauta Sako daga Shehu Adamu Rajau. To kafin mu kai ga shirin na gaba a shakata da wannan. ranakun 25 ga watan Fabrairu da goma sha 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa. Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata. Sashen Hausa na murya Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan. Batutuwan katin zaɓe. kasance masu kada kuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada kuri'a Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. Da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. To wannan haka yake, ya daga wannan kudin yanzu kuma muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaici. Murtala gare ka. To Sarfilo hukumar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Asabar cewa kin bayyana inda wani fursunan siyasa da Rasha ta yi tsawon wata ɗaya ya haifar da damuwar cewa an tilasta masa ɓacewa ne. iyalai da lauyan andre pivovarov sun kasa saduwa da shi tun a ranar 8 ga watan janairu sa'ad da ya aika da wasiƙa yana bayyana musu cewa an ɗauke shi daga wani gidan yarin st petersburg zuwa wani gidan yari na daban koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami da ke cin dogon zango zuwa cikin ruwa da ke gabar tekunta kamar yadda hukumomin koriya ta kudu da japan suka bayyana a yau asabar a wani lamari da ake gani tamkar takalar fada ne na harba makamin nukiliya karo na biyu a wannan shekara haɗakar manyan hasoshin tsaron ƙasar koriya ta kudu suna zargin makamin mai cin dogon zango ne da aka harba daga yankin sunan a kusa da pyongyang babban birnin ƙasar da karfe 5 da minti 22 agogon ƙasar an sami gano gawar dan kwallon kafar ghana christian atsu da ya mutu a ƙarƙashin ginin gidajen da yake zaune a kudancin turkiya bayan mummunar girgizar ƙasa da ta auku a makon jiya a cewar jami'in kasuwancin dan wasan da ya taɓa takale da a ƙungiyar chelsea ta ingila murat ozumemet ya faɗa manema labarai cewa an gano gawar ta atsu ne a cikin baraguzai kuma ana ci gaba da tono ƙarin kayayyakinsa kamar yadda aka sami ganin wayarsa ta salula. an kashe akalla fararen hula 53 a wani hari a lardin hamada na homs da ke tsakiyar syria kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ruwaito suna masu dora alhakin harin kan ƙungiyar is gawarwakin mutanen da aka kwashe su zuwa asibitin jihar palmira duk suna da raunukan harbin bindiga zuwa kawunansu kamar yadda kamfanin dillancin labarai na sana ya ruwaito wani jami'in asibitin yana faɗa. To madalla a gaishe ka. Masu sauraro da haka ne muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a wagon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu da muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka wajen kawo muku shirin da Jumbe Hamza da ya haɗa shirin da bada umarni sai injiniyan mu ne Mr. Sidrak. Daga nan birnin Washington DC, Nisar Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake dawowa a shirin mana dare. Salamu alaikum.